Baba Suda, Sarkin Labari. A yayin da aka kai azumi na biyu a yau talata su wasu mako na farkon ba su ɗauka ba. Gaskiya lamari ni dai na tashi da niyyar yin na makara shi ne da sa na sha ruwa. To wani garridin cikin su rogo ma ya dankara ya ɗirki ruwa abunsa. na ci rogo sai fiye wata sai kalatin daga gida kalatin mai kyau tuwo ni ci ka ƙoshi? Iyi. Eh. To da yake dai musulmai ne baligai kuma kilai lafiyayyu an zarge su da ke ta alfarmar watan azumin Ramadana. me zai kara maka ka nemi fushin ubangiji a wata rahama wannan abin fa ana yi ne saboda mu. Allah ya kankare mana su shi sa ake so a azumi to hizuba da ta ce duk da ana cikin sati biyu da ta bayar na babu operation a zo a karɓi fam ɗin tuba to ba za ta bari ba. Kuskure ne. Kuskure ko ganganci. Akwai gangancin ma duka. A hannu guda kuma kowane hanzari gandayen suke da shi kuma yaya za ta yi da su ita hizibar wannan sai mun je cikin shirin. ko da dai su wasu ƙananan yara ma da su ake yin azumin. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. Shi kuwa wani mutumi da aka tsince shi yashe da ɗaurarren wuya da kebur aka yi zargin wasu masu ƙwace ne suka yi masa. To yau rundunar 'yan sanda sun gano shi ya yi wa kansa da kansa. Shi ma dai ma ji dalili in mun je cikin shirin kuma akwai sababbin fannonin Ramadana. shakka babu a el samad komai na mata ne mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu mata a dangare idan babu ku babu gida idan kuka yi yawa gida yayi daɗi ohoho mu ne el samad eh el samad wurin da muke alfahari da mata a ko'ina kuma a ko da yaushe Domin saye ko sari ku zo ku yi mabudin idanu da mu El Samad a rukunin mu na El Samad da suke a ƙwarya kanan daba Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka. El Samad. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin. ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta talata bi ga watan Ramadana mai albarka. Fatan dai Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu ya sa muna cikin ‘yantattun bayi amu. ku zo mu yaya labulan shirin da karatun labarai a takaice. Majalisar dattawan ƙasar nan ta dakatar da shugaban ƙungiyar sanatocin Arewa Sanata Abdul Ahmad Ningi zuwa watanni uku daga majalisar saboda zubar da kimar majalisar. Dakatarwar Sanata Ningi na zuwa ne a zaman majalisar na talatar biyo bayan sauraron korafin da aka shigar a kan shirarsa da sashen Hausa na BBC inda ya yi zargin cushe a kasafin kuɗin ƙasar nan. Wata budurwa mai suna na Rebecca ta jinjina babban al'amarin da ke tattare da Alkur'ani mai girma inda ta ce duk da kasancewarta Kirista tana samun nutsuwa sosai idan ana karanta shi a cewarta wani abokinta wanda yake musulmi ya sa karatun kira'a inda ita kuma ta dinga jin wani abu game da hakan ta ce lalle ba sai mutum ya kasance musulmi ba ne kawai zai fahimci cewar akwai wani abu na musamman game da littafin Alkur'ani mai girma hukumar da ke kula da gidajen ajiya da gyaran hali ta ƙasa reshen jihar jihar Kano ta musanta wani rahoto da wasu kafafen yada labarai suka bayyana cewa suna tsare da wani yaro dan shekara goma sha hudu mai suna Abdullahi Sirajo a gidan gyaran hali na Kurmawa. Mai magana da yawun gidajen gyaran halin na Kano SC Musbahu Lawan kofar Nasarawa ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce babu wani yaro da suke tsare da shi a dukkanin gidajen nasu wanda shekarunsa bai kai matakin tsarewa ba. Hassan Adamu da ya'u dauke da labaran. To gabanin kai nisa Hassan ɗan tsaya ka karanto mana wasu daga cikin saƙonnin rayoyin da al'umma suka aiko. a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda shi ma dai su kuwa da zamiya akan azumin. Za mu fara ne da sakon Idris Muhammad Lamire wanda yake cewa wallahi baba su da talakawa suna cikin wani hali sai dai Allah ya kawo mana sassauci. Shi kuwa sakon Tahir Ahmad Abubakar cewa yake fatan mu kawai Allah ya sa mu yi azumi lafiya mu kuma gama lafiya amin. Yayin da kuma sakon Na'ibi Faruk SML ke cewa matasa wanda ba su yi aure ba a wannan lokacin abin tausayi ne. Allah ya kawo masu mafita saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amin. Shi kuwa saƙon Usman Yaƙub cewa yake Allah sarki matasa wallahi muna fama yayin da kuma sakon abadi soja zawa ciki ke cewa hmm matasa kenan sai a dage a yi aure ko a samu wani sauƙi ra'ayin abdulsalam yakubu cewa yake baba suda ai mu mun daɗe da fara azumi sai dai mu sabunta niyya sakon rabi'u sa'id tamaru on top kuma cewa yake wallahi baba suda a zahiri muna cikin wani hali abin da zan samu mana kai baki na a kullum wahala yake min saboda komai ya tsaya a kasuwar mu sai dai addu'a Sakon Na'ima Ahmad kuma cewa ya yi, ai wannan lamari bai bar kowa ba, yara mata da matasa da tsofi duk a cikin kuncin tsadar rayuwar ake. Yayin da kuma sakon Mahmud Ahmad ke bayyana cewa mu dai abin da za mu ce Allah ya sauƙaƙa mana amin. To bisa yanayi na lokaci, bari mu dakata da karanto sakonninku. da sakon bintan ya yatima yayin da take cewa ai baba Suda, abin da ya sai dai godiyar Allah fatan mu dai a kullum shine bai wuce Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasarmu mu ba. Jikon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda hukumar hizba ta samu wasu ridari ɗan gandaye ana azumi amma su kuma sun rogo suna ta dankara da ranar Allah. domin dai a yayin da aka kai azumi na biyu a yau talata su wasu ma ko na farko ba su ɗauka ba. Kuma ga su musulmai baligai kuma aƙilai lafiyayyu majiya ƙarfi kamar sa da ƙato shi ya ma aka yi zargin sun keta alfarmar watan azumin ramadanan lamarin da ya sa ita kuma hukumar hizbar ta ce duk da ana cikin sati biyun da ta bayar na babu operation a zo a karɓi fam ɗin tuba to ba za ta bari ba don haka ta zagaya wurare daban-daban irin su titin faransu Road da Ibarod da titin Yankaba da ma titin IBB, har ma da kewayen bata da manan nan nan ‘yan kwana da lunguna na kewayen asibitin Murtala wai a ashe sun lallaɓe a can. ko da dai sanda hizbar take yi musu tambayoyi wasunsu sun ce wai ai su fa 'yan gargajiya ne sai sun ga watan azumin kiri da muzu ido da ido wai haka suka gada tun iyayensu da kakanni a kamar yadda na gaya ma ni dama a gidan mu sai mun gani muke doka kuma sai mun gani muke ajiya tun tashin wayo na a gidan mu abinda da ake yi kenan dama har ga Allah tun kakanni na abinda da muke yi kenan na ci rogo sai fiye wata sai kalacin ne daga gida me ka kalacin me kai to ni ci ka koshi eh kuskure ne kuskure ko ganganci akwai gangancin ma duka duka haɗe biyu ayi to me fatan ka ga ka a yanzu to ni dai fata na mun fata cikin salama da alkhairi eh, to kai ka shuka alherin ne a inda na shuka shi da wani ba to wani kuma wai shi makaraye ta kuskure masa bai isa wuri ba shi yasa da gari ya waye ya fara kamar zai yi ɗore ya ji yar wuya ya ɗirki ruwa gaskiya lamari ni dai na tashi da niyyar yin sana makara sannan kuma na zo ina siyan aiki sai na dinga jin juwana diba na kai dona na rafiya to shine da yasa na sha ruwa amma me yasa ka zaɓi ka zo kasuwa ka sha ruwa in kan ka buya a gida amma ba za ka yi ba in ka na eh, mutum abu ne tun da ya kama dole ya an fito za a samu kuma jaban da a sallama iyali a dole a fito To ga dai yadda suka ƙare da hukumar hizbar ta hannun mataimakin babban kwamandanta kan ayyukan yau da kullum Dr. Mujahidin Aminu Dina Abubakar. me zai ƙara maka ka nemi fushin ubangiji a wata rahama wannan abun fa ana yi ne saboda mu. Allah ya kankare mana su shi sa ake so a yi azumi bayan Allah na gari suna roƙo wata shida Allah ya kai mu wata ramadan ko kuma a ce watan da ake jira ya zo baka tashi da azumi ba wace hujja in cewa kai sai ka gani daga idan ka ina ka gani aka ce sai ka gani ce aka idan an gani su mu ni ru'yati ku azumi in an gan shi ya zama kawo zai azumi ki ne da aka bi wannan ba zai taba gani ba yaro kan gani zai azumi ki ne ba zai taba gani ba shi musulunci sauki ne da shi da haka yanzu zamu rike ku a nan ba wanda zai tafi sai an sha ruwa mun tabbatar kun yi azumi cikakke na yau sannan gobe ma za ku dawo mu tabbatar kuna azumi sannan bayan sallah za ku rama gobe kowa ya wannan alƙawarin kowa ce bismillahir rahmanir rahim الرحيم وصلى الله على نبي الكريم na yi alkawari zan dinga azumi za mu dinga azumi insha Allah zan dinga azumi zan dinga azumi daga ran da aka ce an ga wata daga ran da aka ce Allah ka shaida Allah ka shaida labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku yi aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da kwanku kuma mun wallafa labarin ma a facebook ga ma abin da mutane suke faɗa a kai tare da jakadiya aisha ibrahim abdul To mu fara da sakon Abdullahi mai Chelsea manumfashi inda ya ce kai jama'a gaskiya 'yan hisba aikin ku yana kyau ku kama su ku yi musu hukunci Allah ya shirye su. Baba su da su irin waɗannan mutane ban san yaya suka fahimci addinin ba wallahi Allah ya sa mu dace amin. A sakon Abdul M Ibrahim Isaac yar gai kuwa cewa waye gaba dai gaba dai hisba Allah ya kare mana cin rogo da rana Allah ya shirye mu shirin addinin musulunci. Subhanallah Allah ya kiyaye mu da taɓarɓarewar wannan zamani a kama ku kuna cin abinci ana tsaka da ibadar azumin farko to Allah ya kyauta sakon alkasim ishaq duk firdausu ibrahim Na'ibawa kwa cewa ta dama wanda bai ji bari ba zai ji hoho hukumar hizba ku ci gaba da aikin ku Allah yana bayan mai gaskiya Bukilar larki kuwa ce masu hankali ma iyaye duk jiya ba sa yi sun ci sun koshi abin su Turfai alhaji alaran tam cewa yi subhanallah ina shak aminu ibrahim daurawa gaskiya waɗannan matasa a yi bulala mai yawa a sake su gobe za su ɗauka insha Allahu. Humaira Sulaiman Zango ta ce to fa Allah ya kyauta Allah ya shirya hukumar Hizba aiki yana kyau Allah ya karbi ibadunmu baki daya. To mu karkare da sakon Abdullahi Wali zawa ciki inda ya ce subhanallahi ya kamata ku ji tsoron Allah. Ana cikin azumi kuna cin abinci to Allah ya shirye ku. To wasu kenan daga cikin maudu'in da aka dora a shafin mu na Facebook inda kuma ka tafka muhawara a kai. Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki gare ka. To a yayin da riɗari ɗan gandayen suka yi alkawarin za su ɗau azumin Ramadanan kuma ba za su sake yi masa tutsu suke ta alfarmarsa ba, su kuwa ƙananan yara ‘yan dagwai-dagwai ma da su ake yin azumin. Ga dai jakada mu'azu Musa Ibrahim da fannin azumin ‘yan dagwai-dagwai ɗin. Na zo gare ku yara, in yara manyan gobe. fannin namu na azumin 'yan dagwai-dagwai da zai rinka zuwa muku a ranakun talata da alhamis a wannan shiri na baba suda zai rinka jin ta bakin yara 'yan dagwai-dagwai ne game da yadda suke shan fama da jin kishirwa da yunwa musamman a wannan lokaci da ake zabga rana wanda ko su kansu manyan ma za ka ga yadda suke yin yaushi to ko a wani hali yaran da suke yin wannan babban ibada wato azumi suke ciki musamman jiya da yau da aka fara azumin gashi kuma ana kwalla ranar. Ni ne Umar Zubairu, karamar kumar kabon goma malamai gidan nasarar nasarawa ne. Wallahi an kulba abin da ya takura min in ba kishin ruwa rana sosai amma duk da haka na san ba wani matsala bane ba tunda da lada nake samu. Ibada ne Allah ne zai baka lada. Suna na Halima Yusuf Kabir da Kariman Auzinawa Kwanafe. Yau ina azumi rabi amma azumin da wahala. Gobe zan ka fara yin ana azumin rabi A ya kamata idan mutum yana azumi yana yana salati kuma yana karatun Kur'ani. Suna na aisha ya kuba abdulrahman da kabarin bar. ni dai azumin na ina jin kishirwa da yunwa an kulle ni dai ba zan ƙara yin azumin ba sai ranar da ba a rana na hafsat mansur ibrahim gaya zan yi azumi takwas zan ringa yin aiki zan ringa yin sallah a kan lokaci Sunana Hajiya Zambaga daga rafin Malam Amiyar Lindiya. Zan dinga yi wa iyana da aiki, in zan da azumi duk abin da suka ce mai zan yi. To 'yan dagwai-dagwai dai babu abin da zan ce muku sai dai fatan jajircewa duba da da yawa daga cikin 'yan dagwai-dagwai ɗin na san su akwai ƙoƙari wajen gwada ibadoji da ake yi ko da kuwa shekarunsu ba su kai ba wanda azumin yana ɗaya daga ciki. Mu'az Musa Ibrahim, Baba Suda. To ma'aza ai ma yaro aka ce masomin babba za mu tsaya a kasuwa mu ɗauko talla. girma, ya Ilham Ilham Travels and Tours kamfani ɗaya tilo da yake sauƙaƙe muku hanyoyin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare kama daga kan bizar umara da aikin haji tare da rangwamen kaso talatin cikin ɗari albarkacin watan Ramadan. Ilham Travels and Tours bai tsaya nan ba bizar China da ta India da kuma bizar Egypt musamman 'yan kasuwa kasuwa ko masu neman lafiya ko kuma yawon buɗe idanu. Ga kuma shangen biza. ku yi ninkaya a cikin nahiyar Europe. Ilham Travels and Tours rukon amana da cika alkawari shine takenmu. Ku dai ku tuntuɓi kamfanin Ilham Travels and Tours akan mu kamar haka. Number 25 Amina House opposite Pediatric Hospital Zuro a kanan Dabu ko kuma ku tuntuɓe mu ta shafukan sada zumunta at Ilham Travels ko kuma ta lambobin waya kamar haka sifili takwas takwas ɗaya sifili tara shida uku biyu bakwai ɗaya takwas ko kuma sifili takwas sifili uku shida hudu biyar takwas hudu hudu ɗaya. Ilham Travels and Tours muna maraba da zuwanku. kasuwa masu fita ku faɗa ne kuke so. Ilham Travels da share muku hawaye yan uwana. Mariya, Mariya, Mariya, ma'abota ganin sun yi ado gami da asan da asan da rangada rangadan kafet. Walau a gidajensu, masallatai ofis ofis, otal-otal, kayan ku ya tsinke a gindin kaba ga Umaria Global Carpets. Odar galla-gallan carpet na zamani kuma nagartattu daga ko'ina daga kasashen duniya. Za ka samu carpet irin na kasashen Turkey, Istanbul, Paris, da Super Laila, da Super Isfahan domin gwangwaje kanku da kowane irin nau'in carpet. Sai ku ziyarce mu a babban ofis ɗinmu na Umariya Global Carpet da ke lamba biyu IBB Way, kantin Kwari Market kusa da gidan rediyon Kano ko kuma reshen mu da ke lamba takwas Muhammad Bidalai kasuwar kofar Wambai dukkanin su a kanan Dabo, Nigeria. Za ku iya samun su ta lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya bakwai biyar bakwai biyar ɗaya shida biyar biyu ko kuma sifili takwas ɗaya sifili sifili bakwai biyu biyar uku ɗaya takwas. Umbariya Global Carpet idan ana dara aka ce da uwa ake. Marabanmu, to nan kuma wani mutumi ne da aka tsince shi a yashe da ɗaurarren wuya da kebur har ma aka yi zargin ko wasu masu ƙwace ne suka yi masa. sai kuma gashi a yau rundunar 'yan sanda ta gano shi ya yi wa kansa da kansa. Kamar yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar wa Suda. Har ma ya ce yanzu haka yana hannunsu sun fara bincike suna tukumarsa. To kowa dai ya ɗebo da zafi aka ce bakinsa kuma kowa rai ya yi wa daɗi ba kamar me shi ba ala kyauta. Za mu je ga fanninmu na tambayoyin Ramadana tare da Husna Suleiman Ɗanladi. tun masu sauraro kai tsaye kuma za mu miƙa abin tambayar ga malaminmu malam murtala isa wani abu daga makarantar abdullahi bin abbas sani mai nage da ke nan kano a kai tsaye kuma za mu fara tambayar kamis bala tsama bi kamis wanda yake cewa ni dai tambaya ta ita ce mai cutar asma zai iya shakar inhela a yayin da yake azumi to mai cutar asma zai iya shakar inhela kamar yadda manyan malamai suka nuna cewa babu laifi duk wani abu da ya safi ko shakar shaƙa wanda na iska ne ko wani abu mai yaji ko makamancin haka wanda ba abin ci ne, ba abun sha ba ne, musamman kasancewarsa magani kamar yadda ya zo a littafin malamin shek Malam Abdullahi, bugu na tara ta azumin watan Ramadan ya kawo cewa manyan malamai irin su Ibnu Taimiyya. su usaimin sun yi bayani akan cewa ya halatta kuma babban dalilin su shine cewa ai ba abinci bane ba kuma abin sha bane wannan shine amsa tambayar sa a takaice tambaya ta gaba tambayar Ibrahim Umar ce wanda yake cewa idan mutum yayi sawur da lemo mai gas kuma ya dinga taso masa bayan an kammala sallar asuba kenan ya kuma azumin sa azumin sa yana nan saboda ba ci ba ba kuma shaye ba babban abun duba shine wani abu ya je bakin ka ta makogoro na ci ci ko wani abu ya je bakinka ta maƙogwaro na sha ko kuma ta wani hanyar ƙarin ruwa amma abu ne na ci daga cikin sinadaran abinci to wannan shine za a ce azumi ya kare amma wannan kawai tasowar eh, gas na lemo wannan baya karya azumi a tambayar mu ta gaba tambayar hafsa nasir ce wadda take cewa a baya ta sha azumi guda biyu wanda kuma bata rama ba kawai sai ta ciyar kuma gashi yar wannan azumin ya shigo to a matsayin wannan ciyar wadda ta yi amsa tambayar ta cewa wadda ta sha azumi musamman macen da take shayarwa ciyarwa za ta yi ko kuma lalle ramawa za ta yi wanda malam abdulhab a wannan littafi lissafi ya bayani cewa malamai sun samu sabani ciyarwa za a yi ko kuma mai wani larura lallai ramawa za to don haka ganin cewa akwai sabani tunda har ta ciyar to ina ganin cewa ta riga ta biya abin da yake kanta kenan na wannan azumi kai tsaye tambayoyinku masu raro kenan wanda malam murtala isa daga makarantar abdullahi bin abbas kenan da ke sani mai ya amsa muku muna fatan za a yi amfani da abin da aka ji usna suleiman dilladi nake cewa sai wani lokacin idan allah ya akwai mu za ku ji mu dauke da wani fannin na tambayoyin Ramadana ta cikin shirin Baba Suda. To kuma lafiyar mai azumi tare da jakada Abubakar Sabo. Fannin namu na lafiyar mai azumi na wannan rana ya yi duba ne kan abincin da ya kamata mai azumi ya yi buɗe baki da shi. Domin ya yi daidai da sa tare da masanin cimaka kuma shugaban masana ƙwararru a fannin cimakar abinci na ƙasa reshen jihar kano awwal musa umar idan ya zamana cewar jiki ya kai awanni goma zuwa awa sha biyu ko awa sha uku ba tare da ya ci abinci ba so a binkicen kimiyya ya tabbatar da cewar ba abin da aka fi bukata dan adam ya amfani da shi face ya amfani da abin da ake cewa dan itace ko kuma abin da ake cewa ruwa so wannan dan itacen ko ruwa su ne abu na farko wanda jiki yake bukata domin ya kokarin dawo da yanayin da ya saba yana tsinta kansa domin daga nan ne in an bashi kowanne abinci zai iya nika shi ya barza shi ya markaɗa shi ya amfani da shi in muka duba za mu ga cewar hatta a koyarwar islama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewar idan mutum ya sha ruwa to ya amfani da tamrat ko kuma radabat wato a yaren hausa muka ce tamrat shine kamar kwayar dibino radabat shine kuma duwan dan itace haka kimiyya ta tabbatar da wannan faɗa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ba abin da jiki yake bukata lokacin da ya yi dogon zango ba tare da ya samu dan itace ba ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba face ya amfani da dan itace wanda a jikin dan itace ne ake da sinadarin da zai bada kuzari a jikin dan itace ne ake da sinadarin da zai taimaka wajen a markada wannan kuzarin a jikin dan itace ne ake da sinadarin da zai taimaka wajen ya za a yi a ce jiki ya yi amfani da wannan kuzarin da aka markada a jikin dan itace ne kadai ake samun wannan ko kuma akan iya yin amfani da ruwa ta yadda idan jiki ya bushe ko ya rasa wannan sinadarin na ruwa zai iya dan farfado da shi ya dawo ta yadda da zarar ka ci abinci jiki zai iya markaɗa abincin har ma ya amfani da wannan abincin wannan shine bangaren mu na masana ƙwararru a fannin cimaka abin da ya zama wajibi da zarar mutum ya sha ruwa ya amfani da shi abakar sabu baba suda baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala abba ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, har da taimakon mu'azu Musa Ibrahim, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. Nake mana addu'ar fatan dacewa da dukkanin alhairan da suke cikin watan Ramadana mu da ku baki ɗaya amu. Wassalamu alaikum.